Assalamu alaikum masu saurari mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogan naku El Hikaya. kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan ya yanunka mai sanda ga kwamitin karbar mulki na Janar Buhari da nuna karamcin da yake nunawa ba tsoro yake ji ba. Wannan ma biyo bayan umarnin a saki rahoton binciken kamfanin mai na NNPC inda ake zargi an sace biliyoyin dala. Dan kwamitin kamfe ɗin shugaba Jonathan Adobu Niyadi ya ce sam tafiyar su umra ba wai sun ranta na kare ba ne kuma suna nan a PDP. Ba zan gudu bar Najeriya dan wani Allah ya ba mulki ba. Lokacin da Allah ya bai iyayen gidanmu mulki ba a gudu ba. Ina zo ibada ne kuma kuma zan koma Najeriya ranar Lahadi insha Allah. Janar Buhari ya musanta fatattakar 'yan talabijin na AIT daga masaukinsa inda ya ce wuce gona da irin hadimai ne. PDP ta kushe Buharin bisa wannan lamarin. Gidan talabijin din mai zaman kansa ya yayata wani faifan batunci da kiyayya ga Buharin a lokacin kamfe. Yan dawar naɗa kakakin majalisar wakilai ba nuna bambancin addini ko kabila su Musa Sarkin Adar sun dage. Domin yin aiki wanda shi ana hakika wanda aka zaɓo mu a kan shi. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta kubutar da mata kusan 300 daga dajin Sambisa amma ba matan Chibok ba ne. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu ku biyo mu zuwa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta ka jarida. wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kau da magudin zaɓe. Yau dai zauren ya fara zafafa kafin ya sassauto ga dai Nasiru. Ah, Junaidu kusan ina zuwa ina zuwa Junaidu za ka mayar za ka mayar abinda abinda we don't expect you to be biased in this if it is my time you allow me to die down then Junaidu Usman Abubakar wani lokacin ana cewa wasu daga cikin ku yan PDP sun ce cancanta ce ta saka sun suna da hannu wajen zaben janar Buhari hmm. sannan amma a wasu jihohin kuma suka zaɓe jam'iyyar PDP hmm. me yasa kuka ɗauki irin wannan mataki ne a wannan zaben a hujja ko shine ka san na gaya maka na ce maka shekara goma sha shida aka yi ana demokradiyya a Najeriya kan mage hawaye an kai lokacin da ba abun da ake nema banda wadda ake ganin akwai alamun gaskiya akwai kuma alamun adalci sannan kuma akwai alamun zai yi wa talaka aiki hujja da ya sa kaga kudu da arewa sun haɗu sun yi zaɓe kuma an yi zaɓe babu wani kace na ce an yi zaɓe tsabtacicciyar zaɓe da aka jima da ba a taɓa yin ta ba kamar yadda aka yi zaɓe a najeriya abinda aka je aka yi a jihar gombe kenan an yi zaɓe cancanta kana nufin ka ce kamar a arewa in mun duba inda pdp ta yi nasara ba zai wuce kamar a ce jihar gombe watakila sai kuma in jihar kogi da ba a yi ba ke eh, a takaice muna tsammanin kamar yadda muka ga shi ɗan takarar gwamna ya fito a alhaji inuwa haya ya ce ya yarda da abin da hukumar zaɓe ta yi ta bayyana hukunci ta ce gashi gashi ga wadda ya ci gwamna mu muna tsammanin tun da ga yadda pdp ta yi a najeriya goodluck jonathan da kansa ya ɗauki waya ya kira janar muhammadu buhari ya ce to ya masa murna saboda ya ci zaɓensa na shugaban ƙasa to cancanta da ya sa aka zaɓi talban gombe mu mun ɗauka tun da zaɓen aka yi abu biyu ne nake so ka fahimta a wannan magana da nake gaya maka abun da babu shi yanzu in ma da akwai shi a kashi ɗari bai shige a ce kashi goma ba ne Shi shine na farko baka isa ka yi amfani da kuɗi a wannan zaɓen ba ba amfani da kuɗi a wannan zaɓen sannan na biyu magudi don inda an kuskura an yi magudi a zaɓen shugaban ƙasa kowa ya san abin da zai faru a najeriya inda an kuskura an yi zaɓe an yi magudi a zaɓen gwamna kowa ya san abin da zai faru wato wannan zaɓe da aka yi a najeriya zaɓe ne da ya kai mu wani mataki na samun 'yancin kanmu kuɗi bai yi amfani a najeriya ba kuɗi bai yi amfani a jihohi da apc da pdp suka ci ba cancanta da kuma irin ayyuka da waɗannan mutane da suke waɗannan gurare suka shuka shine ake zance a kai hanya 158 talban gombe ya kera a cikin gombe mutuwa da farko dai ni ina so mutane su sani cewa mu mun yadda a najeriya a zaben shugaban kasa an yi adalci duka kowa har dan pdp ba shi da zaɓi saboda gwaninmu ya fi nasu sun fito sun zaɓe shi na biyu maganar da jinedu ya kawo na maganar gombe inuwa ya haya bai ce ya yarda da sakamakon zaɓe ba a matsayinsa na ɗan takara na jam'iyyar apc ya ce tun da hukumar zaɓe ta fito ta sanar da zaɓe ta ce pdp sun ci ya kira magoya baya su kwantar da hankali jam'iyya za ta fito da mataki sannan magana na biyu da jinadu yake yi mu dinnan muna da mutanenmu waɗanda sun bi akwati har cikin gamman house aka kore su muna da yaranmu da aka kwace wayoyinsu don saboda sun dau hotunan jami'an tsaro da suke ta dukan mutane suke mai akwami su je da polis suka daddaki mutane suka duk ko ina ba inda ba a yi wannan ba sannan ina tabbatar ma inda dan kumbo ya ci zaɓe ya kamata ya ci akwatinsa bai ci ba a yarwa gana bai ci yarwa gana ba bai ci garin gombe ba inda cancanta ya yi amfani a gaba ɗaya a jihar gombe inda yake fara kawo ka ci zaɓe cikin gari tunda in ayyukan da ake faɗa ake cewa yayi, yi aida a cikin gari ne za su ba da shaida sannan ina tabbatar ma cewa yanzu in ka haɗa kuri'un da mu na gaskiya muka samu mun fi pdp ina gaya ma gaskiya za ta yi halinta za mu je kotu za mu banta, kowa zai gani wannan zaɓe mu ba ma muna kira a soke zaɓe ba ne a ba mu kujerar mu ne kuma maganan aiki da ake duk jihar gombe kowa ya sani ba wanda ya aikin da dr Mohammed dan juma goje yi shi ya kafa turba shi ya kawo airport shi ya kawo ruwa gombe shi ya yi stadium shi ya yi state university shi ya yi manya-manyan hanyoyi ga misali hanyar tula da ana ɗauka ɗan adam ba zai iya yin ta ba amma shi ya zo ya kanka da dutsen tula ya yi ka gaya mini wanne irin aiki ne akwai hanyoyi ƙanana ƙanana ƙanana wanda ɗan ƙwambo ya yi wanda ba shine bukatan mu ba a cikin garin gombe akwai angoyi irin su jeka da fari su kumbiya kumbiya su fantami su bolari ba a musu ba aikin nan gaba daya yarwa gana aka yi shi in banda nan ina aka yi sai federal locus federal locus kuma akwatin su nawa in ka lura shi ya sa ko da aka sanar da zaben kaga wani ya yi walwala ko an yi ihu amma na buhari ba sati aka yi ana, shagali ba raymond ka ji abubuwan da su 'yan siyasa suka faɗa inda suka karkata gefe daya watakila sun fi ambatar ita wacce jiha ce saboda kusan a yankin arewa gaba daya ita kaɗai ce zuwa yanzu za mu iya cewa a jam'iyyar pdp ta lashe banda wannan maganar jihar taraba da muke raymond kai kana ganin 'yan siyasa wannan al'ada ta cewa na amince da sakamakon zaɓe dinnan. ta taimaka wajen kawo sanyin zaben da kuma watakila kotuna ma ba za su samu kararraki da dama ba wannan kara na farko zan so amfani da wannan lokaci domin in jawo hankalin abokan zaure da su tuna maganar najeriya muke a wannan zabe da ya gudana a wannan shekara a gaskiya 'yan najeriya sun yi kokari sun fahimci fannin ilimi wutan lantarki dai rayuwar jama'a gaba ɗayanta sun fahimci cewa ga inda ya kamata hankalinsu ya koma ban shi haka ina son su dan hakura su san eh lalle gaskiya kam pdp ta yi rawan gani a a north east musamman ma jihar gombe ko lokacin da shi goje na mulki ko lokacin da shi dan kwamba na mulki duk maganan shi ne a yi ma jama'a aiki shi ake duba. a farko dai jonathan ya yi kokari ya saya tun ma a faɗi sakamakon zaɓe a hukumance ya ɗauki waya ya buga ma shugaban ƙasa mai ci ya masa tayin murna kaga wannan abu ne ya kamata dukkanmu 'yan najeriya mai koyo a kai mai yiwuwa ma kila zaɓe ne ma bai shafi ma na gwamnati ba amma ka yadda cewa an ka da kai ka kuma sha kayi kuma ka dubi ita kungiyan ko kuma ita kasa gaba daya ka hankali ka ce a tafi tare kamar yadda ka faɗa eh a north in ka dubi gombe a cikin sauran jihohi ita jaririyar jiha ce amma hanyoyin cin gabanta a gaskiya yana da ban mamaki muna da jihohin sauran na north east suna koyi-koyi daga wasu abubuwa da daga jihar gombe so dole ne masu hira su yi kace na ce a cikin magana ni ban ga laifin su ba amma maganar shi ne a takaice dai gaba ɗaya wannan zaben da ya tafi wannan shekara abu ne wanda dukanmu ya kamata mu yi koyi da shi a zaben da yake tafiya gaba don tabbas za a zo a yi zabe a kogi wanda na gani ya kamata 'yan najeriya su fi can kuma su sake nunawa da a sake yin zabe a kogi maybe a shekara daya ko biyu mai zuwa za a sake yin zabe a wasu wasu jiha wanda ba yi zaɓe su a wannan lokaci ba so duk wai na hanyoyi ne da su jihar bayelsa irin su jihar ido e, e, exactly ah, irin ikiti exactly so wannan ya nuna cewa har yanzu najeriya muna nan muna gina mu wanda kuma mu kungiyoyi masu sa ido muna nan muna ta sawa shi yasa ma yau din muka yi hira da professor jega ya gaya mana matsalolin da ya samu muka ba da namu shawarwari da yadda muke gani in allah ya yarda duka muka hada kai muka ɗauko dokan da zai taimaka ma 'yan ƙasa shi ne ne zai sa ƙasar mu ta ci gaba tofa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kara karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne, jigon Majalisar Dattawan Arewacin Najeriya Farfesa Angu Abdullahi da shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun Arewacin Najeriya Mustama Kamani. Da farko dai ga Farfesa Angu. Da farko dai ina so in nuna godiya kwarai da gaske ga jama'ar ƙasa baki guda amma musamman jama'ar mutanen arewa a madadin wannan kungiya ta mu na Northern Elders Forum wato kungiyar dattawan Arewa wadda a cikin shekarun nan guda uku har zuwa hudu muke gwagwarmayan cewa ya kamata a sake duba al'amuran zamantakewa a ƙasar nan ta fuskar siyasa Gani yadda ake kwaran mutanen arewa musamman a tsarin da muka gani na shekarun nan goma sha biyar muka ga lalle dole ne a sake ɗaukan wani salo wanda za a tabbatar da cewa kowane sashi na ƙasar nan an ba shi hakin da ya kamata a bashi. To alhamdulahi wannan kuka da muka yi kuma mutane suka ji kuma suka zo suka ba da goyon baya aka zo aka yi zaɓe lafiya kuma aka nuna cewa wannan canji da ya kamata a samu a ƙasa an same shi. Saboda haka muna murna kwarai ana jaddada godiya da mutane da suka yunkura suka ji wannan huduba da aka yi kuma bukata ta biya yanzu. to sai magana ta biyu magana ta biyu shine eh mulki ya dawo hannun dan najeriya dan arewa kuma wannan mutum ba sabo ba ne an riga an san shi an san halayensa an san komai nashi game da kokari game da gaskiya da riƙon amana na jama'a to saboda haka nan muna roƙon mutane kuma su sa ido akan menene zai biyo bayan wannan aiki gagarumin aiki da aka taru aka yi to muna sa rai alheri ne in Allah ya so amma cikin aiki irin wannan ba abin da za a ce an yi ɓanna na shekara goma sha biyar ba ne ana tsammani zai warke cikin wata ɗaya ko shekara ɗaya abubuwan da za su biyo baya abubuwa ne na gyara kuma gyaran nan mai wuya ne a irin barnar da da muka riga muka san an yi muna fata mutane za su ci gaba da tausaya ma wannan barna da aka yi da kuma tausaya ma wanda aka ɗora masu nauyin gyara su kuma san cewa mutane za su sa ido a kan lallai suna so su ga wannan gyara a cikin takaitaccen lokaci to takaitaccen lokacin nan zai zama yaushe ne wata ɗaya ne shekara ɗaya ne shekara amma dai aiki ne mai wuya amma abin da ya tabbatar da cewa inda mutane suka san cewa ana tafiyar da al'amuransu da gaskiya kuma suna ganin abin da ake yi lokaci ba zai dame su ba abin da kawai ake gudu shine a ga ba a tafiyar da abu da kyau sannan a ga abubuwa kuma ko ba su gyaru ba ko kuma ma suna ƙara taɓarɓarewa wannan in Allah ya so muna ganin yadda mutane suka farka yanzu ba za su bari shugabanni sababbi su yi abubuwa wanda zai koma da mu baya ba in Allah ya so. shugaba da aka fitar kowa riga ya san halayensa kamar da na ce to muna fata shi kuma zai tara mutane na kirki wadda za su zo su taimake shi wannan gagarumin aiki don aikin ba karami ba ne kuma allah ya sa su zama sanadin cewa ƙasar najeriya za ta haɓaka mutanen ƙasar najeriya za su ji daɗin rayuwa kuma muna fata za su zauna lafiya tsakaninsu da juna akwai alamar har yanzu akwai tashin tashina tsakanin fulani da manoma da sauransu wannan haka ne amma duk abin da ya kawo wannan rashin adalci ne tsakanin al'umma domin ne yana da haƙƙi a ƙasar nan kowa ya san cewa idan aka dubi abin da fulani suke fama da shi a ƙasar nan dole a tausaya musu da akwai labubuka wadda suke bi duk an kashe amai da su wurin noma ya za a ce fulatani yana kiwo wurin bi ma ya gagara saboda haka duk abubuwa ne wanda gwamnati ya kamata ta yi domin ta raba tashin hankali tsakanin fulatani mai kiwon dabbobi da kuma manomi mai shuka a gonakinsa da sauransu dole ne yi na tabbatar wannan gwamnati za ta yi wani abu abu kai na tuna lokacin da shi jami'ar buhari yake tafiyar da hukumar ptf ya yi kokari kware da gaske don ni shaida ne domin yana cikin wanda suka taimaka wajen wannan na tabbatar da ina ya za a dawo da martabar kiwo ya kuma za a tabbatar da hakkokin filani masu kiwo da mashayan ruwa da wurin ba su magani da sauransu duk ya yi kokari irin wannan cikin ɗan takaitaccen lokacin da yake shugabancin hukumar ptf saboda haka nan ba ni shakkan cewa zai duba wani al'amari idan lokaci ya yi wannan kuma zai kawo raguwar tashin hankali tsakanin manoma da fulani sauran kuma maganan boko haram da sauransu boko haram dama mun sha faɗa mai ita wannan gwamnati mai fita cewa abubuwan da suka haddasa su ba addini ba ne abubuwa ne suna da ɗan dama addini ma shine mafi rauni a ciki domin idan ka lura duk inda ka ke an kafa gwamnati ko an kafa hukuma ba adalci a ciki ba da za a sami zaman lafiya mu a wurin mu. boko haram asalinta rashin adalci wanda ya sami yawancin jama'an da suke wannan wurare wanda wannan tashi hankali yake faruwa saboda haka muna fatan alheri allah ya sa a yi wannan canjin gwamnati lafiya da kuma fatan cewa ƙasa za ta zauna lafiya insha Allah. Shi ma Mr. Mark Amani cewa yi lokaci ya yi da ya kamata 'yan arewacin Najeriya su haɗa kai su ci gajiyar siyasa tare da 'yan uwansu na kudu. To, Assalamu alaikum. Ah, na farko dai suna na Mr. Mark Amani. ni ne president na middle Belt Progressive Forum, shugaban ƙananan kabilu na arewacin Najeriya. Muna da dattawa na arewacin Najeriya, ko da shike ba ma arewacin Najeriya ba duk ma Najeriya gaba da. To a gaskiyar magana a fadin Najeriya babu waɗanda ya kamata a ce sun ji daɗin Najeriya irin 'yan arewacin Najeriya. Domin Allah ya bamu mutane masu hangen nesa masu basira masu hikima da sanin ya kamata najeriya ta arewa ya kamata a ce dama addinan nan guda biyu zuwa uku da kiristoci da masallata sai irin yan gargajiyanmu wanda aka san su to ne kiran da nake son in yi shi ne. musulmanmu da kiristocinmu dukanmu yan uwan juna ne Allah sai ya sa dama a kowace gida a kowane jinsi za ka samu kirista za ka samu musulmi za ka samu yan gargajiya ne kullum kiran da nake shi ne mu rinka giya kan mu gaskiya domin mu ci gajiyar kasar mu Najeriya musamman kuma ta arewacin Najeriya idan babu zaman lafiya to ƙarya muke yi ba za mu taɓa samun abin da muke nema ba in muka dawo a siyasance siyasa ba za ta taɓa kasancewa ba ba tare da zaman lafiya saboda haka mu yi kokari mu yi zaman lafiya a Najeriya musamman kuma Najeriya ta arewa domin mu ci gajiyar demokrasi na Najeriya saboda haka na san dai rigingimin Najeriya ya samu asali shekaru aru-aru barkatai da suka wuce amma muna rarrabawa da maganar siyasa Allah ya sa waɗanda nake magana nan domin su saurare ni kuma su ɗau mataki domin ci gabar ƙasarmu Najeriya na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.